san da ana kame kame an jarida amma wanga gami dai ga guda mana dai yana kasu correspondent na bbc chima ila ana neman ta ko ina ne take lalle mun san da ana kame kamar an jarida amma wanga gami dai ga guda su mana dai yana kasu correspondent na bbc cima ila ana neman ta ko ina ne take a kungiyoyin yan jarida da na farar hula na cikin gida gami da sauran kungiyoyi na ƙasa da kasa irin su kungiyar yan jarida ta reporter san frontier na ci gaba da tofa albarkacin bakin su tare da kira da a saki dukkanin yan jarida da ake tsare da su a nijar din da ma samar da cikakken yanayi na 'yancin walwala a ƙasar. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Nijar da ma ƙungiyoyin fararen hula irin su ƙungiyar FCR zuwa babbar ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta reporter san Frontier duk sun yi tsokaci kan kamun da aka yi wa 'yan jarida musamman ma tura editan jaridar anketar Sumana Idrisa Mega ya zuwa gidan kaso inda ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa da aka santa wajen kare hakkin 'yan jarida ko murintsi ta nemi da a sallami waɗannan 'yan jarida daga kamun da ake yi musu ita ma daga nata bangare kungiyar fcr mai fafutukar kare hakkin jama'a da ci gaban demokuraɗiyya da ta yi wani zaman taronta a wannan talata ta fitar da sanarwa dangane da kamun da aka yi wa wasu 'yan jarida a ƙasar ta nijar tare da nema a sake su kuma cewar shugaban ƙungiyar umaru sule wannan lamari zai bata sunan ƙasar ta nijar a irin wannan yanayi da ake ciki Enquêteur jarida ce wadda ta yi tasiri ta yi suna kuma ta kawo nata gudunmuwa musamman ga tahiyar demokrasiya da kuma milki na gari wanda muke ce ma bane governance kamar yadda hausa ke ce a jima ana yi sai gaskiya don haka kamu ire-iren su abu ne wanda yake yau yana ba da tsoro yana sa hirgita cewa da kamar wannan kasar tamu za a karkata a shiga wani yanayi na rashin 'yancin jarida. Tun da farkon kamun da aka yi wa waɗannan 'yan jarida, muryoyi sun yi ta tashi musamman ma kamun da aka yi wa editan jarida anketar da kuma tura shi a gidan kaso ya sanya mayar da martani daga ko'ina. Maimuna Ahmadu ɗaya ce daga cikin jagororin ƙungiyar 'yan jarida ta Sinatik a jamhuriyar Nijar. lalle mun san da ana kame kame an jarida amma wanga gami dai ga guda su mana dai yana kasu correspondent na bbc cima ila ana neman ta ko ina ne take don ta zo ita ma a samu a shi abin da ya sa cikin labaru to wannan yana sa mu da muke yan jarida kan mu yarda da kame kame da ake gayi tun da yau an kama wanga gobe na yi ya zo gare ka in babu gaskiya mu da kanmu mun san da babu gaskiya kenan doka yana iya buge mu amma mu saya mu yi aiki mu kuma mu yi kokowa wanga kamu da aka masu mana ba a san ba gobe wanda za a gani sai dai kuma daga bangaren masu baiwa yan jarida horo lokaci zuwa lokaci irin su Musa Inne kaka kiraye da a rinka fakewa a duk aikin da 'yan jarida ke yi don gudun kai ruwa rana da mahakunta wanda ba shine abin bukata ba lalle muna nuna eh, damuwa sosai amma kuma muna kira ga su yan eh, uwan namu abokan aikin namu yan jarida ka a awatsuwan labari mu tabbatar da lalle labarin nan yana da tushe ba zai ita da hankali ba kuma in ma ta kai an kira mu wurin mu ba da bayani sai mu ba da bayani lalle wanda zai gamsar A hiddon mu mu taho mu gida lahiya lahiya amma in har aka kore mu to kaga kenan mun shiga wani hali shi yasa shi aikin jarida yake tare da wannan matakin na kwankwance labari na tabbatar da labari na kuma ka ba kowa haƙƙin shi akan labari shi mai saurare shi ne zai yanke hukunci akan labarin da ya ji ba kai za ka yanke hukunci ba dan jarida wannan yanayi da na kamun 'yan jarida tare da barazana ga wasu na zuwa ne kwanaki kalilan kafin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya da za a yi ran uku ga watan mayu inda ake raskwanar yanayin aikin jarida a kasashe daban-daban na duniya dangane da ci gaba ko koma baya da aka yi samu wajen 'yancin faɗa albarkacin baki a fannin 'yan jarida. shata calamama in na faɗi ku ce mini gwanda mama wani soja ne a ƙasar Nijar gwarzo ne fagen yaƙi an gaida kai mazan fama ya ɗauki alkawari zai kare ƙasa ya ba da rayuwarsa ya manta gida kullum suna daji Allah ne ke kare su albarkacin addu'ar baba da mama 'yan iskan sun gaza su farma in sun ganka jiki na kyarma ka iya harbe hagunka da dama ba shege da zai iya ya jama kan tsauni kake yin kwana yara ke bacci a tabarma simple soja baka takama aiki da gaskiya ba alfarma in kai laifi zai ma hukunci in kai wasa ka sha lugude ma Nijar yanzu ba a fama sojojinsu akwai kwazo ma sun rike kasar kwarai da gaske talakawan na jin daɗi ma shugaban ƙasa na mulkin soja ba ni Allah ya ja ma sharrin 'yan Allah ya tsare ma shata calama ma umar sanda ya sa in yi in sa sunanka a nan ƙarshe ma daga nigeria niziman baba cani ina sarawa shata calama ma ya ne <laughs> sharatu mutanen niger yana tare da ku ni ba gwani ba ne koyo nake ana jinmu <laughs> eh, ƙarin bayani na dangane da recruitment kin da muke faɗi muna kira gwamnati a ƙara sojoji domin rashin sojoji da yawa shi yake jawo mana barazanar da wasu kasashe suke mana eh, na ji akwai waɗansu suna da wani tunani da cewa nijar ba ta da iya ɗaukar wannan sojojin da muke nufi saboda nijar ba ta da arziki nijar tana tunƙawu da yadda da development kama ƙasashen waje da ke ba ta gudunmawa to wannan duka ku aje shi magana ce wannan ta 'yan siyasa wato 'yan siyasa kamar yadda sun ka ɗora ma ƙasar mu talauci na ƙarfi da ƙarfi mutane suna ganin Nijar matalauciya ce saboda mi idan sun ka dora wannan talauci da cewa kasar mu matalauciya ce to kai talaka ba za ka samu amfani a kasar ka ba za a cewa kasar ka ba ta iya doka alhakin ta yi maka wani abu zaman ka na talaka ba to shine sai yan siyasa suka yi game kai da turawa domin a ce kasar mu matalauciya ce ba ta iya yi wani abu dole sai an tallafa mata wannan magana mai ita yana da kurti mentality magana ce wadda ba gaskiya ba magana ce ta 'yan siyasa saboda sun dora mu sun kallafa mu ƙasar mu talauci na ƙarhi da ƙarhi da cewa ƙasar mu matalauciya ce shi yasa mutane suke laɓewa da sunan Niger suna yin bara ko ina yan Najeriya yanzu in dan Najeriya zo kamar kasar Algeria ko wata kasa ce bara yake yi sai a ce a kai kai dan Najeriya kasar ka mai arziki ce me amma iya ce dan Niger ne sai a bashi sadaka saboda an ce Niger matalauciya ce to wannan shine yasa yan siyasa suke amfani da wannan magana da cewa Nijar ba ta da ƙarhin ɗaukar sojoji da yawa domin Nijar ba ƙasa ce mai arziki ba ba ta iya ɗaukar sojoji da yawa ba ta iya ci da su ba ba ta iya yi musu kaza ba saboda matalauciya ce tana amfani da da development ba wata ƙasar da ta taɓa ba Nijar tallahi babu ta duk tallahin da ƙasashe suke ba mu na duniya to suna jaye muna namu ne kamar yanzu mutum ne ya sace maka shika ɗari sai ya ɗauko shika biyu ya baka to haka ake ma Nijar. na raida da cewa arzikin mu na Niger dan muna ake yi me amma ku sani a da ake dan muna ba a yanzu ba yanzu arzikin mu duk yanda ake diba tai hawan Abdulrahman Chani ana kasantawa ne yawanci Iranian in ka doka turar da an kai kudeta ba a fara hidda shi ba in ka doka zinariya har yau Faransa ba ta fara hidda ta ba in ka diba duka arzikin mu mun amshi abin mu yana nan gare mu kuma ana bi yanda an kaɗa mai mu bisa takardu haka za a walwale mu bisa takardu bi iznillahi dan ku duk wani mai ciwa Niger bata iya ɗaukar soji dubu ɗari biyu ba bata iya biyan su ba wannan magana ce ta 'yan siyasa to idan ka diba ɗan siyasa guda yana sace da miliyar ya taya kai su ƙasashen waje wannan kuɗi da suke sacewa su kadai sun horar da sojoji sun sayi muna armaman na kwarai in kun ka ba wannan yan ta'adda da a cikin kasashen mu na Sahel kalashikov ne gare su ba wasu mayan bindigogi ba kalashi kom ne gare su to shekara nawa ana yaki da su dan ku wannan duk mai tunanin cewa Niger bata iya doka sojoji da yawa wannan sai in ga magana ce ta 'yan siyasa yake yi ba magana ta son kasa ba dan ku kiran mu kullun Niger ta ɗauki sojoji saboda duk kasar da kuka ga ana ma barazana rishin ba ta da sojoji na mulkin mallakan da an kai mana a cikin kasashen mu saboda ba mu da sojoji na an kai mana shi yau duk ƙasa mai sojoji da yawa wallahi duk wata ƙasa tana tsoron ta, ta magana yau kudi ba rashin sojojinmu shi ya wai ƙasa kamar benin da bata wuce girman tawa ba da bata wuce girman da magaran ba da bata wuce girman doso ba wai ita ta yi mana barazana tana iya kawo mana hari to da Niger tana da sojoji da yawa tana da armaman da yawa mu ba abin da ya kashe mu da ma sai yan siyasa yan siyasa sun sai da ƙasar mu ta Niger sun kallafa muna da cewa ƙasar mu matalauciya ce shi yasa duk abu za a na development kin Niger sai ka ji an nuna Niger ba ta da arziki Niger matalauci ce saboda wannan su yi shi ne da gangan saboda kai talakan Niger ka kare cikin wahala ku diba tun lokacin da aka mulkin siyasa yanda yan Niger muke wacewa cikin kasar mu yanda ka san inda ake yaki hake muke wacewa muna muna barin kasar mu mu ne Algeria mu ne Libya mu ne Nigeria mu ne Benin mu ne Cote d'Ivoire mu ne Senegal dan duka kasashe kana ganin yan Nijar muna wacewa yan ƙasa da yan shekara goma sha uku yan Nijar suna wacewa suna barin kasar Nijar. me ya jawo muna haka nan yan siyasa saboda sun kallafa mana talauci wanda na cikin kasar mu su jaya arzikin mu su tahi da shi kasashen waje su aje su gina kasashen turawa mu yan Nijar muna cikin wahala dan ku wannan magana muna kira ga shugaban kasa mai daraja dan Allah kira muku ƙara sojoji Nijar ya kamata ma a ce tana da soji dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu wanda ko ta ina za a ga bas bas ga sunan wallahi da muna da sojoji da yawa ba wata ƙasa da ta kai ta ɗaga mana hannu yau ku ba mun yi muna misali da ƙasashe ƙanana amma suna da sojoji da yawa wanda su wuce hankalin mai hankali amma ƙasar mu ba mu da sojoji wannan shine kiran da muke yi akwai matasa da yawa wanda suke son aikin soji a cikin ƙasar mu ta Nijar wasu suna iya ba da rayuwarsu akan su ceto ƙasar Nijar wanda wannan shine kiran mu kuma magana eh, ɗumamar yanayi da ƙasar France ta sa ta yi changement climatique saboda a toye ƙasashen Africa ne saboda ƙasashen Africa su bude izin izin wanda kowa san da eh, in an ka ce changement climatique ai su ne ƙasashen eh, turawa suke da ɗumamar yanayi tunda can zaka ka ishe izin izin ta buga motoci ta buga duk wani abu ta buga armaman ta buga minana wannan dumama yanayi su ne adda su can amma shugabannin mu na na siyasa sai sun karaida da wannan magana sai idan an kace a gina wata izin sai ga France ta hana dumama yanayi ko wani abin da bai dace ba to ina mana fata alheri lalle kiran mu ga shugaban kasa a ƙara sojoji Niger mu mun san da tana da arziki ayi hakan na saboda talaka talakan Niger da shi ci arzikin Niger shi yasa ake ce mana Niger matalauciya ce ba mu raida ba da Niger matalauciya ce Niger mai arziki ce kuma duk wani mai tunkawa da cewa eh da daidai bilfuma wai shine ake ba mu Nijar wai tallahi ne ake ba mu Nijar wannan shi aje wannan magana ta yan siyasa ce ba gaskiya bane ba Nijar muna da arziki da yawa Nijar tana da arzikin da ya wuce mai hankali mai amma sai a ce muku kasar kuma talauciya ce saboda a yaya arziki su rarraba abin su su kai shi kasar Swiss su kai su kasar France su kai su kasar Birtaniya su kai su kasar America amma diyan su zaka ishe mutum guda cikin kwantun ɗiyansu suna da kusan da miliyar ashi amma ku talaka kuna kuna wacewa wuri yawon yawan tabaridi kuna wacewa wurin neman kuɗi ko ba a same su ba to ƴan uwana wannan shine ƙarshen bidiyo na wannan duk ya ga bidiyo da Allah ya watsa shi ko ta ina maximum domin ya kamata yau ku sojojin da asaman mulki ku ne kuka san darajar soji ku ne kuka san darajar ƙasa dan farfulla bai san darajar soji ba ku da kuka san darajar soji da Allah ku samu na sojoji da yawa cikin ƙasar mu ta Niger wanda har mu samu dubu ɗari uku more da Niger tana da arzikin da za ta iya ɗaukar wannan sojoji to ina mana fata alheri yan uwana ku watsa wannan bidiyo Maxima ya zo ko ina wannan shine karshen bidiyo na dangane da magana soji insha Allah ina mana fata alheri yan uwana assalamu alaikum wa wabarakatuh Thank you.